باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية مؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد a كنا ما التوحيد وضده توحيد على التوحيد تنين هو غني التوحيد تنين ما التوحيد misali ɗoga bugu bawu ɓeɗi tawhirin tanni ba seken kamma na tuwanon do battanonga ni i batu ina haramen ya halalen mina halalen ya lan yare ga da haga se wata na kamma nan daga ki titi hoya ho kebe ga ti Allah ki tenga fare sallallahu alaihi wasallam ki te ga ke ga ga ni tauhidin nan ne sahih eh kebe ha kene ke ya agalli hompo na ga hube no ga se ne ke kamma muhammad ibn ibrahim ali sheikh rahmatullah الله akitabe gano nante tahkimul qawanin luwanu nga kun kitinde nan kiditi luwanu kuya amudun tenga garle mabbe so kam annan jage katta ke kitabe anna hay warnu be ga dun samat shaykh rahmatullah alayh ada sehenya kedi na hatam panche nyadi na bangande nyadi luwanu ku ogi tunu igani kebe ya ogi kitin mo gombe amudun tenga garle mabbe so ma annan jage katta ke kitabe ya yare muhallif rahmatullah ala ti babun baban ka ya qawluhu ta'ala Allah diga kanne kallan ke gani ya lam mangar ni sallallahu alaihi wasallam ila alladhina katayyamuna yaz'umuna yamku bi anuga garan tankonni annahum nantikunha amanu itongonde bima tonga unzila ilayka kenga yankakatankenga allah gar hube yang kandi katan kenga kenga no qur'ana nga to anonti ado sunna Itu arna allah subhanahu wa ta'ala to anzal allah al kitaba wal hikma kitaba alkitaba al Quran wal hikma itu kenna as-sunna kenna sunnanya kenya ne gelle nanti al wa hawnun billi. وحيانا نكنا قاغي كن القرآن إلا نكنا قاغي كن السنة معنا حديث صحنته ورنا الله سبحانه وتعالى دفارن مبارن لنقارن تمتو اتي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى agara kebe ko ni sado ke wa ga yan kana alla da kencu tongondi nanti amase ti yonkilunga anta sene ti yonkilunga ga ada abarindi agara sehe su kono do ke aya yang kayan nawa ke aya yang kayan pallaga ti sehe su ka kono Allah da ken cuka garanti mutu idan sunna num pilli eh, wahayu num pilli afan wahayu num pilli ni kannan qarai qur'ana ado haliya sahante amma soron kitelen ke kubenu gara do gire nanti alqur'aniyun walla kenga togotana ngati yonkilungun togo kan pantai iti kunko qur'an qur'anan bane hadisan kibare tadi <clears throat> nke min meda mugi ya nigeria nin min meda mugu eh, in man ke agana tafsiri ke be ga qotan ko wure ken nin men janganñe mani men jamma ko nin dana xa warna awa qur'anantu siri siru mala amin a qur'anantu siri siru a yeñi qotten konni ko kewre iti bukhari nu muslimu nu malikunu kunga maro mbendi ko kallon ita abu hurera kempe itina abu hurera da tiga ranta gore waliyadu billah idiga munni koy qur'anan bane itin ta itinta hohodi ikunku qur'anan bane daga nkemmeda turintandigamen mugay kotay goya ti ogani sallin ogatini sami allahu liman hamdahu atiti mate قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يا لي ما كم مغوا يا لك سمع الله لمن حمده وما كليوا وما كلي لا تمن هري هري انت هنت بان لا نيرانتي نغا كورن نانت كوامي انت ما كلي اذا ترن غا دي نانتي farlancallu kunagati فرلان جالو afuan honu na to honu sikko honu hillo ken kaga dallen na min nawarni ken ta qur'ana de qur'ana ti aqimu salah ka amma gara kenya na to gara kenya sikko gara kenya hillo ken ta qur'ana de ati warni jabi amma ri jabi o fati no gonde ti asa gonde ni tette na fano nga ken te o ga to qur'ana nya qur'ana ta thumma amata fa aqbara ti gara sa gonde tette ti gara ta gonde sahih igamari ti tongunya nara tongunya ko Allah da kaburu Allah da ko nanti Allah da na fati na kana ro kaburun den ka go ma ko ni elle garanya mo susu di gararo men do mo susu idan ya li um pai kana kwa sahe ya li halan ni kyai na kare turin tagunga ya li halan ni kyai amma garanti an jauna sangan kita amma anta lagarniya lagari ko hede nga gilluno hakatin be darja kor kore nyenyan ka lagaru ida logon ta un kita mi manke ke garno ka sonyimme amma honu tanono kuma ga kun kun koni kunni juhala sankin ta qur'ani kun ata ana ta hadisi na ditanna qur'ana ya koni mega ki hadisan kitabun kulli nan ti kitabu kullu walla kundi kawarano yani sanken ni sanken yaita kam mo gaga ne qur'ana ayan ka ko kamma fara alayhi salatu wasalam anga qur'ana kebe garna konda kinyandanga walla nga tinan dunga tu qur'ana kebe fara nyanda kinyandanga sallallahu alaihi wasallam abana ne diga kan ni ke gagai amma amanan petin nanti ora qur'ana do haditha ngara darja bane e ti darja bane qur'ana ngurginta suka tan warno qur'ana ni allah digan kannenya amma iranta me nan tin nga qur'ana ngutunta na allah tanya na islami abadan nanti nga hadisen tun ta qur'ana ngutu aranta gemme anni hilla ka mi anti la ma gunna siro sahih idan yere allah da man yang kandikata faringa sallallahu alaihi wasallam kenno qur'ana ado sunna ne hadiya sahantenga kuda annanya ya man nan togondi ti hilliya kudan annanya islami man kiiten cunya kuwa nogondi qur'ana timmani kedi hadiya sahantendamani kondi kubenu ga garan konni nanti togondi tongo ho kebe ga yanka katanga wama ado ga garan konni nanti togondi ti hongo ho kebe unzila kenga yanka min qablika anken ken kane mana Allah ga da kenyan kandan kane kitabe suka yankan kane to ngondi ta suka manten yuriduna iju kubrenni kannan kaga iwara murunu an yatahakamu inan kiti gelli gani kita ila taghut kata kemparandangi honga kemparandangi ho yere istilahuni hillianonga andanya ammunya logo nyane samsuddin ibn al-qayyim atani kannan kaga كل ما تزاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع عندي لوغن hoho komen gara kamparandange ñakendi batuwa ganaga kermpandange namunoa batuwa matuwano aganonga kengara allah digan kanne ñillana ñi yonkillunga gara kenya batuwa ma imman ka bure aganonga kengara yitilloa de yonkillunga gara kenya batuna allah gallen togononga ken powa gilli nanti kemparandangi ho amma yare aya di mana ni kannan ya kullu hukmin kite be so khalafa hukm Allah wa rasula da Allah kiten coge na ki kiten coge ta'ud ke mana ni kenya yere ikun ara muruna ayata hakamu ilan kite ila tagut kata kemparandangi honye aka na sigatu mubalagha kemparandangi hokeli kannan kayre munu heti hotana heti ho ha ni kite ya ken kite bugu sere bulera wa bugu sere sirera kandiwa ado alla kite ngara so ado faren kite ngara meso anga mun nan kite dikenye anda kite nya kata ho tunya na alla kallen to kono na faren kallen to kono warni hagatinu hono amartana ta bugu donga gume nyara kendi ni inta kendi amma inda ta bugu karta rakkendi modi fulana ati ni wadu ngene fikenga idan onta tongun tuti nene nga ona tongun tuti dalile nye nan tabu karta nene nya makel lan tanya na dalile ya dalile na bu qur'an ada bu hadisan di idan serendam be su an gara gani an gara kita na an to an ta kitini ti Allah kallenga an ta kitini ti faran kallenga a kitini ti yonkin nye a kitini ti deben caranye a kitini ti kabilan caranye a kitini ti maranden mogonye a kitini ti ladanu ko daga kiti fago hutun nokum sahim sere be daga kiti taqutun nukunga nambara Allah kallenga na faran kallen to kono aka man to konya ni kafir illa kapana nyen sahib man nan kiti ta Allah kalle kai man nan kiti ta faran kallen nyen sallallahu alaihi wasallam wa qad umiru haqiqa idi kunya mari an yakfuru nan kafir nago be allah bi nyamara nan tin kafir na wata tamparan tamparandanga in ka iji kuburen kuburenni kannan kaxay kunga dagana kiiti kattaye wa yuridu shaytanu shaytane wara murunu an yudillahum an ini barala sanke ya baida sanke ke kebe latengani shaytane wara murunu iga daga dagana kiiti kundu koni walla shaytane yane age walla indaga kiitinonga ka manni shaytani gi ko ini daga kidi tagutun kunu kunga warni shaytani wa de ini sankin sankindiya sankinde kebe la tengani baka tongunga warni atin tengani Allah wasa gane jawngande amma gana latwa an ga e golle swanta watai shaytane ni laton dini kam mako baka to ngonga honne honne honne honne istidraj na kwaga kon mako mi tadrij honne honne honne anna keta anna kiti ta hilla na anna kiti ta kana anna kiti anana bako isara ndu tanyimme hmm? an ki sen ju kita ana pa hutu numba ngenye wa idha qila lahum galliko ngana kana tidangani kenta eh, eh, kitab tawhid nogondi gallu ko ngana tidangani تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قريغان كي تكتهونغا هوك بألا قد ينقندي أدو هوك بفارنغ لتنكني صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين أنا منافقون الله يصدون إقبلن عنك بكان جمغا صدودا بلي نقصان تنكي تتقران ونكي تتحديثا أنا منافقون الله يوبلن نونغا warni ikunta mun dana kemmu kenni kun kilungu munya katana kenni kun ngai nya bangandin ilungun ni kannan kakai on ga marita ona mudahananya na dari nan dangaita idan ke aya yang kasabu sabu kanin da warna ko ne aya kaga yang ka sababu be amma mona hamiya na Allah kiten to on na faran kallen to on daga kiti to hotane awa kafira gonya kinya sereng warni a ni kite ke kan kannan kaka kite ke togonni ne tagut an kasla ma gullan ta sana mannan kafir na gute tagut nun ci suka mantenga sahim ke farun ci ko mantenna mani kon kakanu alla ya to kan parandangi honunga ani ubudullah wa jtanibu tagut kyan konni idan kebbi ne be hakana ke nan dindi nyakka nyanga jomma ka kiti sarianga ndo kyanga jomma ka kiti sarianga ona kiti hota nay an ken paine kayya den ka amma mo gon ta hanya nan pala ke sababu koy wajibi ngano kam mon to ngondi ti allah e mo gombe on to ngondi qur'ana ngam mo gombe on to ngondi nanti faare ni ke faare ni wajibi nyano kam makenya mo di hibe ndare allah de digan kanne qur'ana faaren tunna kenga na da san te ngona kite nyakati hilya i hilli bana no ma kiti honuya anga tanga kitin tu ho honda minne na ni hilu to nga halaka nyandi jonko yang an ka ho honda minne mundu na wi di aranya nan ken tat walla nga daga kiten ko ni kebe dangana an tatu nka nga nganonga agan kite ke bugande ni hilli no gondi walakin amma kullu wa ha lenki jamanu gona di sino kargi ta tauna do kurumba bugande jamanu gona da haga tu si hatenga na bugu mere watin istiftaun nan da bari ina kai tin nan ya nanya nan ya ona kello ona sabatin da mona girndia mazorte ngana daga no kobe on ti yon gillu ngana daga no kobe ta yon gillu ngana no kobe nati 99% ken cutanya pour 70% ken cutanya parce que ken yon gillu munya amma amma on cuni kiyai idan kullu anu beno hakene ke internet jamai intarni ti khairiye iganu kususu ka humante nga balaw nyana nonga ah. misale de togon ne to o hakene no kube jamane go igati wallo anyu go grindini a ah? man kan en payno ngo hube ka kata bitonyeri gollen tanonga ida koni nanti nyagamen cunkutumme angari debi banen nogondi ujunu nagati sunkutumme kenya ngari debi banen nogondi gollanu nga bara golligi hmm. sun kutum sunkutumme de ibane nogondi ñagama xoranon tinta ñagame xoorno parce que wa jamane luwangirndiki nañi lungunga gella gana agu mu gara ikul ikun angana giri ga butu man no ku alla ki te kiite faren kiite ngana giro ta butu man no ko mo gonde be su ya yaxenga ama jarin kena gonko mhm. axa su ngana dingira ke man kan be ga no hibe ganonga adangin tanyar bitanyar ndinya kene lenki amma wata na de ti kullu anga gilli ya kene ga jannati kenye lan ti lu anga gilli amma oku galle nasallallahu alaihi afia oku galle ta torne o wanda ne gananya Allah digan kanne nan giri faranya digan kanne nan giri okun ta torne ti ken to ku suwana ar gonne kaifin kaifin ni kannan ka anna islamin yan Allah anati islamin yayi aga na ta qur'ana ngayan qara wala na hadisan qara na ta kana na kan non daga do sonin kallonga wala on daga do kabila luanga hoda ko nin dangani nge mimmi me dangani ataga ga ke be kenye nu to ngo qur'ana kero hadisan ka o ko galle ke surondin den na kenya sumpun ta piti kun kallenye de ben ta kun jamu diti kun kallenya surondin den ko man den na ya de aka yani debe ke juma mami hillandinga sahe debe juma ngal mami hillandin na kama manyani debe ke kani debe gor gore ne juma ngal mami kenyan kawatini ayi anya kunda anya kunda ma kenyan tini atri suluhun na sonin kan kallin di adanya ni qur'ana do hadisa suluhun takendi debe ke dinan kibaren tunaya maka almami ke wano nga me soron ka wante na har salla ga ta ya da illan inde ni akata misudu mare me hube ga de ke no wande amma aya ni su salla ga tin illana ko gari kan goron da nya aya tin ombugu hibe tanan da aya tin ona nya kun har tafsir aya na kin masata amma ati ogatini kebe kenya ni tonga den ka suron nin ni kun kalle kya sahe idan yalla gane dina ko nya diga me gane kuyi dintin ndo le gano ndo su gano yala kunya ntine ayona on ki di qur'an on kiti hadisa nga dina man ko nyimeti surondin den ta na to nonga kon ko nin tar nanti ay surondin den ngadi kuntar na kone abadan kusor na munna ga ne suru be nu kani ina de ben cu bugun di islama gun no gondi ina sa ga tuno ni gir ga dinan di sunna gume de be ta sunni sunna gume ne asuni sunna gume ne de be kesu sunna nga de be ke hube ga kata me do hosine gandi agana dina nyimman ko nyaga kite nga janna nan to umma kite to qur'an umma kite de hadith ngon kite to taqut nu nyai ah. tambrenga nogir kata kafira ko nyana ko gullu gullu gullu nya kana ken dan aya ta munata man gara eh, ke babu tarjamanya te aya ya na kono da ngani taqutun ni kannan kaga ya munum ba ne se taqutun ah. taqut to ana buren ba ne sai tagut tun kan yugo buren bane hati an gana daga kiti tu hoya gada faran kallen to ga da Allah subhanahu wa ta'ala diga men to ge tagut nyen ken ka ga wan bukan salama on sahe aya kada tagutum pagi ganya kono dangana gani kebe ya na koy ga ga din nan ti hilla ka pe e, tauhidin dai nenyen sire swa ga ne tauhidin yemme ho ga dan kita andan anda alle mumba anda ncagamba anda ampoho akite mundu qur'ana do hadithat ah. anga nyiri de amma mala asaf hono atakan ninde nyana hibe ndi kita inati keni dinan kibare nye ken ka ko ni dinan nyimman ko nyada aro dinan to ano nyada amma hota nan ndi kita imena kiti keni duna don kibare nye ken ka ko ni atana nyada ngan ya akhi arantanya na ho oh, gadan kita man nan kiti kata qur'ana do hadithat njara gana kiti ni kebe ga qur'ana do haditha do amanan pati nan ta yam basinga amanan pati nan ta qur'an tinga walla param parna walla duran jambane amanan pati nan tinga kanne ya na daga na na na Allah kallenya ko ana faran kallenya ko sallallahu alaihi wasallam andi me kallen ko ko tan men ngata na ranku ku din tai min kinyanga ke ga nyinyi merawa nyanin kan maka he amma gonu lagaru imar tena akenga tubeta na tewa tihi suina atrene kitaka ka timo gombe ona nya kundunga ngati na tokono nga misal du fara da tirni ni sunna gume nya amma imman cinga tukoy mana sere jaman na men imman cinga kenna linga da tenga tenga inda ke kenga gana ti abo tunyen kebe ga sana na kewa o na ya tirni ne akan sunna gume nya da kitira ga nya da ta da ka ko ati honte wona men ni suku bangon ta kuma kamano nga ati honte wona dabari anyame yere ana keriji bandi ke ta kallai marantirndi keya nkerantirndiya est ce que fare ngare wasallam suba ngai da wa na kafu ndo kafunto hoynum me hana wannantirndini ke ay makahe jabu deppi nanati yabo nka yabo e, e ama ñanka hiɓe gani hisire ñani keni detaille ñani wo buro sugadi surondi mo ngai kam bo no surondi mo ngantai ko gani ho bure nene lawa surondini amma jabu deppe yabo faran nan keren min fulana jaman ta ga imanjinu anake kanna walla ayi faren lemu jama mata ga Abu abubakar umar usman ali ire mu yala jaman da men subanga na kafu minina alfatiha nun do koy mu mutuwa koy mega ko ni mo gombe anati yabo nyame anate wa dalile ina ru dalilan ba ya ita kin ngana nyanka de be ka sugilli aganati ayi kuma nyanka agatin kaga ho konnin kaga Allah lamba na ni kenga anda to anu suki tagati ni yabo itagai to ka ta kita ni nan itagai amma daga na haram di tine nu kai bo hobre he bangana hai sumpung kana menyi nan ta ko ska ken nu hobre ai anda men jangun kana men nan ta ken nu hobre ai eska na dullin ton gandi igandi kani hobre ai konda kusu konanda konna kede tai kinanga akoni ahimmancie sumpui gaye makoni misgina gaye makoni kabila sonne makoni onta ina kenye kabila lanta sonni monda me nyimmancie nga sumpu lanta sonni ma himmancie ankel lanta na miskinu nga ma himmancie miskinum pinne mogon nangaba kabilancone mogon nangaba sumpuntawo mogon nangaba amma ti sugubanga kunyalli gombanken kandi hmm. miga butu kahoma mabuga hanawa honduma mabuga hanawa martambal nunga garunu do tetunga dalilen tay agalimi limi serebe dangani duna sugran ni warankandi dalilen tay dalila gamma kanna koni hadiya sa antenyende pare lembe be manke ngata kai walla nga ngarga tabu serebe re menyi manke nga suku banga na pacha mutunu anna kono dangani anna de mu man toni ni kenyan ne wanda dalilen kitenga parce que dalilen tanonga antano a few idan yere aganati wan kando a haram porni tana ken tokono nga ken da tirni bane aita ken mara tirni yala haram masre ni to ska ken pa haram porni da nya konna nan mara tirni ken pare nda da nyawa amanya sahabon kuna ka da nyawa imanya wallahi da nya atirni ke bane aita kutte ke deta ke tana ken tokono to tos ka hokala no sunna gumunyanin ka kuddingiran dam ni makki ya. wala fate gana nya ñabiranga ti ken pete ko bure ti mi mita ti ta tasia ñani duwange ke kempeti hobure won duwa medangani ken ko bure sa so du saso ko bure he sahaban ti e kunni faran na me sahabanti i na faren pakatinga toro ni karana nya ja ta no ña jatenew hun sahaban da ka ko faren pakatunga sahabandika ame ñaha kene ke an ken kenti hobure heti sasa ho sire ñani maka he donc sasa hiigwano kenni hosirenye farenma kentu ama ngari sahabanum matu anke ñanda kentu anga mundana dinantimmanditi kenga makaye kibiccinne magani kay andina allah bonno tay kibiccininne kubenu ha kene ke into yaren kane hibren ka hibru koronya ha kene ho hangana mundunu akite mutu qur'ana di walla kite mutu hadithan di man kangen ta ahal yalo ke nan da le jo qur'ana nya nyamma ha mi miya idan pahamin dai an yin kollan mutun tanya heti wa wallani dirga na hadisa imma ri jan qalam pun tanya ni da ho san tan ko yang ki an yin kollan mutun tanya heti wa in ka badan ken ne ba yin mega na hay haro garam honu re nya nya na ku da to anon ngari karanta ken nya nya na kundu da kundu sirana dunan sirakan ta karantanga kebe gara da bara kan karantin ke ho kan karanta kayo ke kan karanta ho kayo parce na ina ca kunna ha garamo gore nyera nya da barni ju gore nyera nya da barni harin pa karta nyeri suma jen da barni wa andi gara me kutana ndi kumma da barni ndanga no kobe yala pare nda da bari wa tan go depenga a katanga da listing karinda ngani tanga de benta ar gon karna karta nyera nya da barni mpa karta nyera nya da barni kizuma karta nyera nya karamo ka ngene listing ye histoire nyen ni ke mantur ni ke ko pe صحيح أما نسأل الله العافية حقات من سنة قمت أنا يقولوا إما أنا نساويا نسنة جن نقول يقولوا ولا نتون جن نقول يقولوا كما كتير عندنا غنادي kame na tan ganda ngana di sigan na tungun ko ni hada mare mendanga keni huaran ta gem ho fati ala jagan kare ado giriti olli nonga akota tolli jaga ke ga tabita si kama ta nyon dan tak on ta danga nin ti langkini dimas nyange lanta kanan daga soronga ni tafsir nga kan to agun nan ladi har tafsir ga he leslin ta kai den ken ta daga na ku hindam mu leslin tay e pi barajen dan nan nan jaga ke e eh, ije da jaga mu man jara hi huren da barajen ti dan ti barajen dan nan na de peske amanya ni faren kam ma gollen kasrono yunu illahi anna nya kala senga ti Allah anna nya faran cunan kama anna nya ti Allah kama nya faran cunan kama barajen tan daga nat araga hotur ndi kenti tan hotana kai hotana gama tamse tanaga ma <laughs> na kursi na kai sadaka ni ko burewa faran ni mo ta usara katin jariya Allah <laughs> ya tawan faran da ko sadaka din jariya ko ni ya lawon kaciya ni sadaka din jariya wa kiya hedi mene kiya hedi idan suron yugo no kan ta din kan nan asirin ana har suran kan nan ko na amar ta ne tai akan ma qur'ana ngayen yen misali har honun daga asirin eh ta Allah mai tu kullu sai lahu sababu umma qur'ana ngayen timman tanye ni ke kenda qur'ana di tew qur'ana no kusanta kengalli kullu sai lahu sababu anta qur'ana di haja so an ta ka heti ka hadisa heti tew harfo ani ni kan ma arabun kan no gondi tan ni yadu tan ngani dalile maka he amma hono wa hanga daga sirin ke nya gara arabun kan ko magara hari suran kan ko wa kenya hardanin kan ne anya suran kullun kan ne yo akan ke walla kan ne ko akan nganta ke mu ko haranga na minya ganya ko na kan makan duta qur'ana yang kan dinya bes ka ken ta ken kan ne mu man na iren fahamiya ke taklidi ke nya ga be hakene ke kan balaw nyo kamma akoni ho danga ni magan du susal ka ba ta arabu ngo be dabar ni ken ma ken dabari arabu njo anan nam nyimme ngawa an nam nyimme ni bane fara muhammad sallallahu alaihi wasallam amadu susal ka ba arabu ngo be dabar ni ken ma ken dabari ada tatina du ko gonaya njagatin ntankawa an kuncenga matoxa yusu an baten marage an kunkeñagama toxa hiju marage de tawafu nan timme man kunkeñan toxa alkabay du xoxay de hori kata shabiya ati shafi dangane ati inda namu e, inda e, namu mutu est ce que a gemme na du kuwasiwa shafi tiyaba a gemme ati tamani me shabi ta gemme ati ina du kosi kan pakeya miltu ma miltu ma atan du kosi ma kotte ngambu kotte ngana buga na wa ha idan hada maran me maka ya ken taklidul ama hinkin to nya ga bugu ken dia kita o soron po gabe martan tanten na dikiyai ken kay ga kebe konni an ken ake da sa'an tan ya qara man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd an da da sa'an tan ya qara ka igana daga keni akan nan tan nage hajunga ya hala alle mi matukun du fara matukun na honu konu konu konta annanya anda har kannu dan dan fanya kamme dan ken kan tamu kita an aken nan jaga daga ti makara idiga munuti duya ina hadisa bana ha me tai na to dikin ngai makara tumunye odume anke nyankara sasa ka ni gara harisa bane kebe hani golli te ida kinya ndi mo an anke mbe gara ga ben karanga daga garenga bondi dinan tankaram pokega awa bane kema hasan po gabe ke keda harisa bane gara golli ti kenye anke nda ujina harisa karan kanda ujunu hilli gare ka hena ujunu hilli golle ka hasuni garam binnenye an ujune ka hadisa nga usuro nanga wa mona erenya hami idan mo ngulliya kita on ngulliya wallahu so nin kara tora go kam masaka kenni ladan ki je kyal ladan ki je kyal ladan gi de ba na tora no kam ma an ken nana kanan nan hmm. nya ken nya mo gon ban pa watu na tan tanya na kanni allah ta diga mu an kana tangan nya kan tur mo tur mo gon be an pa wa gore na sigi an kana tanga dinan telon mo gon be an bai ri kun jam kam ni tan ni katu nke tinga farin tun nan golli nan ken tinga nan kato es ka que ko me bangi ha ana tanya kan na hijabul lona na du suturi man kan nin da bugare ta an toron na ramma tu sa ta kan ga kata nan da mai hijabul lona aguma like aguma like magare ramen kan di sagen aguma like kuma mpi hewo anna kawatina sa sangata na du sutura kama dungun ge asu sutura nda barni pake heti anyi magana du suturo kwa adu ngene bito linde kinya ka du suturu no a inta ken ko na abadan angana tangan dinan golli ni qabila na ka heti wa mugan din qabila ni kun qabila nun ngana ngara sunna ngutu ko ta suma anyi metam bin ya unta ka di andi na ka mosiri ibe kan angana sunna ngutu ibe kan de mana karla labe ana kutu makka heti ana kunna na kundwa ina suka umanten da bari amma mun ci bitu ko kya kam makita tungu amma tan ho hon dala garne tungu ga e duna di sunati serenga sonoti hibane tungu so ho gamma kenyen Allah subhanahu wa ta'ala da dugiri nan ti tungu dalika bi anna Allah huwa al-haq Allah tungu nyami tungu amma te ho mi se de ganonga kabila su di di iluwa qabila sudi kije qabila sudi kitano haka tuna an daga na sirenyi wallahi anga daga na kabila ndi haka tuni tayan kasa qabila ncu girsa hun kinya kabila na yayi wallahi har diga mu garanta ma ya kunda ho nun na tongo aranta sai ne mefe ina tongo na tikunda tikundwa haka tuna har batware menya na tatenga tikundwa ampa tikundwa ampa lemme kenta anta ho to har asma be anta su diga mari risala diga mar qur'ana diga mar hadisai harash ma yan tatu ke lemme ka ha kana diga mun ko ne haben haben na titi tikkan anyame amma qur'ana tikam mo hadithan tikam mo kenta mata yi meta ta hajun an anna daga serenya ya na kabilan tusu imenga an ka duse dai me shekhu ga kirsa hunda kita sage kata eh, umpo munyarankenga radda ila arzalil umar an ka duse da fe fe fe amma iganari gana diga mbe ka ngana nan kawa nyana kunda gana tu uhu ina daga kirtanyi meta nya kundwa kenya farla ngaka kamma kendo qur'ana ga gemu kenda haditha gemu kenya hay tokko na leke kay sabatin an ga nyina hakatu ni kirta kema ko ni me garante go na tifaita ta da ko ni warni kan ta duse da kita ana usan ta kanya lo ngade bendi hakatu ni kaisin jayida ko ko ni dangani sunnan ki sunnan yugo li de bendi igara sunna ke jonga jonga haga tembe kor kata kirse ka da mo gonkona da ngana kirsen dina da bari so nin ke nga sonoti man ka kan tula ma gonga ina da bari alle hore atan nan ki subanu kille ngara dan gidan kille de be ngana bono anya yini andan duro to godi ken nyanan ka anta ta ken diwa ken nyanan pa ba ken diwa ike mata nan ma dunga tuku indam munni are me gonna ken kada atin dagi giri karama hmm. ati sunna da gelli ke da be gani iya be gana a kan nan yake lenki dangi halle ma mu gita rondi gelli ya be gani bari daga dabari idan lujuna da bari grupu nyugo ko huma mai hube da sunna ke bari nan tampa maduna ga granga jihadu mutiana soron kri kata dinanga amma tonton kolmanu be idan karun do gondan jittu na seren kataba ka dinan di es ka kerno hakren diwa faran da sahaba ni da je ida ka ngutu do mania soron na lo dinan di amma oku serebe ga wasono nan ti islami nyaniya kenya na idan karu tonton manu gondan jittu kenya na kunkin ni fonnan kaunga nan ti serebe da sunnan da barkara katu kenya misira no anya no har misira horoman tada har misira no ina katuma dunaga grei hakatu na ti tina kari ti men ngawre ken jawi wa idan hakatin ginyo onca ko ya kan da hilla kapen da bari ya garan da hilla kapen da bari ken diga men gin ada kunna ada kunna ada kundwa igo nga digamu nanti aya ah, garan mo hosro na da hilla kapen da bari makan ko de isi ati go ke tammisa <laughs> ya garan gam mundana garan da bari agantan mun da suka wadan da bari wa a kun yi mina sai ni ga to dun kitin kala kun kun auti a kan akan bakanyan mun da daga nan da bari wa es ko kana ki to kallun ga do kallu mi ga do da bari on take mun da wa ya kan ta tun kun ni kilimi ne dai dire ne sabba an ga to hakka lampun tan kafo a kan da o otin yin taron ma ya ari ido konta unan da mun da kine ido kinen ta unan diya kan di mun da wa ido kinen ta ko ada hilla kapenya da baradi ke dinan ta gemme idan da kya ko diga men na kan nan kara kam sa sa da dinan ta gemme ko wana nya kam mo paksa hedi ka ikunda bugere nga tana munda ika se din ta ke har ga munda mo be ika se din tai akhi diga hebe daro na diga men de ngi banciran kam mo ma diga men yilla na nyi baburen walla ken ama ama bure da bal kemen ta da barnyawa sahen ga torendi sahen eh, ga bungur janga di ah, sahen ah, na kamba na di wa anti manu ya kuma ire toren di wa an baban ya kuma ire sahungi to an bayinu am tayre wa har ta to kana manu dan bayinu on ta sai ni su toren di wa tan tanke nya kenda londi ina ta ga hi bureke nya ya gare yi bure bureke ina kenya nya no ko qur'ana ya sabatin je ti warni illa kapano ngano kubenu garame dabari an koni gara tan na honya na duna di kebe me gama da baranga tambini de faranga tana abu jalu na munu batten to kone es ka ta me ama dabar duna di wa ama ta me ama dabar duna di de awati ibane da dabar ne ka adina wara mun tanya nan ta jemmiya kama ti ibane na kam duna di ina ke kati ya kanya na to non kama ti sa en ta ya gare ta na to redi ama ke koni inan ti gabgaban jongini tike babu ya onan kiti ti qur'ana do haditha ngam wallahu tumana haro sakan kibaro ga nasu kiti kenya modi o tuman tenya hay o sakan kibare nan o duna dun kibare o o ga to qur'ana do haditha ti man ne amma ngari kana la sama ga to ilati ti sunna gum ko galleti wada ga do kenye hubenu ga immanci horun do horun ngema ko irigi dambu ko tangana horana ti tinanya na wa ga immanci nyo walla wa ga nyaganya kamata <laughs> la ho din kiriti nya kan ni mo kan kya e eh, wanti gumbo nya kan la manyu eh, ko me e atina nya na ka le kan do ko kan le ni kan nan ka kai ati wa ba nya ka ai ndi kan tan wa ba ai tan ngade am pa nya na ka kan le ni walla kan nan na lo dina ndi kan nan na nyo kan le nga ati ti nya no kan le nga kin to di aga danga ati ti ka ekonomi nya na ka kan le kan kin kin na ma ko da tin tan to ko ni kin nga ko ni <laughs> on daga وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله أنا دقان قلنا سورة البقرة وإذا قيل لهم قل لكم أنا قناتي دغني لا تفسدوا كما بنوا دندي في الأرض منيندي قالوا إكم إنتي إنما نحن أنما أكو مصلحون سرون دندان ينوكيا كبيرني هلا كبانونا eke munafiqun nga kwan igana to munafiqun daga ne kama bonon dindi munyende bonon dindi munyende hillo hanan ni kan ka ga qur'an kam man kalle na kompon ka ke kana wali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha na'am yimo gonta bano ko kalle nga kelli tin halle hmm warna insha Allah idan igana to munafiqun daga ma bonne nya tabe gane hissiya maliya kama ka kompon kara kama ka eh, mobil numbono di kama ka kenya kama ka kenya kama ka kenya wala tenga himana maka make kama bononde nyangu nyende ti allah ku tenga ti la ka penga ti munafaka onga e kontini man o ko eti bondano oni surondindano nya idan munafaka nun ka kitenyi kata minne la munafaka nun yikitin ti qur'ana aywa e yikitin ti haditha nya aywa e yikitin kata faranya abadan ikitin ti kata iyon killungun toronya idan keda ko nanti mani nanti bonondin den po oren ni kannan kaga munyan kwatten kamma ni anan kiti to qur'an do hadisan tanai to ski munafaqi jukku sugai har len kanga na to na salamin jaran kiti ni munafaq num panan ni nan tantanya na fe to ski watu ken na ku nga kiti mbaso be munda ta kitto amma mu'mini ken tinawana salamin jaran kiti ndi hara haga kan no gondi susata no gondi higa na raganda na na to anon tirndi kebe ga jabar ni ni e, munafiqin ni walla kan bidan gum min no na to anon tirndi to anon ngam ko to kusu seta mo nga eske wana aburun kibare tuwa ku to anon in karanto meska ko mo ko to sakan kibare meya anya ko lan karante no ku ko lan har hen tembe ah, makya he a ah, to ko tan di tirnin kayin karanto o in kollon timmanta ngani karante ila non daga وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله هذا تنقل كان قلنا سورة الأعراف دي ولا تفسدوا كما بنن في الأرض من بعد إصلاحها أسرم فل سرندين دان النقوم سرندين دان فل نمونين سرندي كما بنن idan na bononin da nyamunyan de ko gara bondu ko hillu ko mo gombe kurai kam man fi adon manan fi ahramun tanyen surta ganani na non gari na surondi an ke nganar na kembono di balon dikan gawa ya ahi odde bu ko gabe hakene nonga de gumi hanu ku beru ga danga do alma mi hanu ku beru ga dangi hisri gabe ni nonga idari ti de ben no gonni na de ben turo na do qur'ana nga de ma do haditha nga gemmo alma mi ni gonuri na kungirndi de gumi ni gonuri na kungirndi maka he hi ganna nyawa sono ti ta kisumare ni ya anda killenta ko ko ya أربعان ريال إذا توحيد قمو سنة قمو مبالي لأننا دبين شرون نقام أقبلون دي بيدي dingiran yugo anga ngalla sunna gumu nari na hankan kita in debe anga to agari tanni tongunya ni lemnan kara ya kara kunguru kata ya parce que kon pakren nan jawna tongungari kirsu ko tongunga la de meke ngatina kan ke kana kenya ngato kim palatuna kiana kumma ngana kenya ntato kalma ma gundi ngana kenya ntato to kodde kuma gundi ngana kenya ntato to kokunu ngana kenya ntato to kokunu kiyana kumpa kren alle mulu adinda garo adani kunta palasia kun kun ngawru katai aro ado afa soro lampun to kun ngawru katai kun nganawo bani gara ngari deben pay soro na nya na kunno tanga ne ba ko da pon ina fitina ngirndi deben sunna kebe ga nyino ngai na san kiteu tawhid kebe ga ganyo ngoy na sank bakano nga few na nya hita sere be ga tille munu do ya garu ya garu nan kay gar mo nan kile na qur'ana do hadithan kara kebe ga tille munu ka ga na qur'ana durusi na hadithan on kara imma daga barin kompe imma daga hay dingire imma daga kare imma strabre mini imma dolo mini imma kenya imma kenya imma kenya yala kenya na deben dini wa makabe ti ayi ina strabre min ni manukatu katu ke kama nyana de ben turon ni ina sira bure mini de ben jungu ya gonga to ke gana sira bure mini goni de ben ko ne kan konta di ina wi music kin can tan pana kan mendi maka he ina sira bure mini an kan jarna me nar gir banyu menda ta jongo kin nan na kinya ken nan ka tuma dunaka giranga maka he billah alaikum de ben turen na ke to ona qur'ana nyagara karlanu nangunya nyagama ngana nya leminen tun daga karlanga asunna ka qur'anan durusin danga wajunun nan dabar muhadarun nan dabari kete ay wona sugano kiri li deben jure na kannandi wallahi deben jure na karanga no kwabe ande daga na honno honne anga honga la wadi ga me konni atinu tungu tungu karla daga indi kena hini kunni nyu kunni nyu kunna ka sasa e kena kundwa amma banu kullemine be sirangani sunu ganga kebe kwana ganyi kanni aganyi sahamuni sirahunga anna kenya ngalla sasa gaille ne agale gene do jarungunga anna kenya ngalli sasa gaille ne mana mana mo gonu nyana idan kamaga bonun dinden nyang nyangunyan di ngunyen cure palle suron dinda non palle na suno wallahi ke diga men ko jonko ni de gumun dal ma minun nya de gumu al ma minun ngunyen cure palle kamaga bonun dinden nyadi tawhidil li halle kamaga bonun dinden nya sunnal li halle kamaga bonun dinden nya sere kunda almame tanga degume tanga an na mani bonon dinda nyana parce que comprend ñira almame nu ko naka degumon naxa degumontini ku ani kun dina gumu ku ganati wowoy kunti kenya almame nun ni ku munu ɓenu a kene ko gana killenkini kuccuwaxunga kumaxa ku woba ko palasi key ina garan ko degumunda ngani ina garan ko degumunda kun ka nyaga ne do hinkin to nyabate maka he hinkin tan ge sundana kun kaga nyaga ne do koy amma ge sunna na nyanya nyaga ne do hin kin jamba de papa ha ah? anyame iwado me kita ge sunna na do hin kin jamba de gumba na nga ko wana nga warna di amma gella ga na ni kin kin de ga nyaga ne ge sunna na ke do nga ni ngal aga ni baka gumba na duni sinan ondana wa qawluhu afa hukma al-jahiliyyati yabghun وقوله هذا تنكن كان كان سورة المائدة أفا حكم الجاهلية يا لجاهلا هم كيتن يبغون يكن كن يمورون أنت متي ومن أحسن من الله حكما ينبان أنت نغنشر دينا أنت علي كيتيا نقاكون دغني لقوم يوقنون سورة دغني سرو كبيرو غني دنقنا ويمو صحيح إذن يا كيتك نكنا نقاكونتي jahilunu ngani kiite be kam masado islama gongarne yala ikunna mun don caage kata kenya nan kitiwa hillan nugo mun te ayi ho gani jahila ku kiite nyanya ikiti dikenga sado fare ngarni wa ma farelli halla ni ga kiti te ma hasasa ni ga ken kiite jonga ho ha gani jahila kun kan nan ni jahila ku kiite ado qur'ana kite magama ado harisan kite magama jahila ku kiite nyen hari tuano nyaga na gema di jahil aku kijan aro qur'an do hadis angga magem idan yere hillandi kan holo gontenga yala aku kijan kitayna kenya munda hibe ganari on daga nan tewa de gumenda ngari kedi almami anyon killungunda ngari kedi a wajun dano a ho kitayna kannan kagadi a hallemuno a jamangan na kannan kagadi la hon jaga kata kiyai o kana sage kata kay bala ngo kita iti de gume anya de gume nga de de be sunna nya akel li bidia dum hilla iti nga kinya da lemunun ka huma mai tilli lemunul li ati di tirndia ikum pakati aga dangen tuwa ikum pakati ni dangen nya ke de be dire ikenya de gume nga yerwa anyi terranye agar taunonga ire ma danga kanne mu ide bendi ina le munun tirndina manin tigi ga makenda bari sol sollan ta gunnen di gara dangan kutuwa ma hata an tanonga ma dulle nyen ye ganta da barni ile file kiya le munun tiya na wara ba kurajin ta ko kui a ti sasa ho gani dimme ferenye dangen ferenye dimme da daga na isolle i hate i segendi muso i wo hondan binne illitir ndai mbakallen jere ko ta me ta tasu aga lingi da kota su ina dimme bo ina dange bogo i sigi tasu ara duran ke sinya ta honni tille munun ke ti dangen di dimme do ho ho ka baka ken no honni ina non kiri illi kusunga kawa kebe bertana na kini suga non da bugandi na ho hondan minne nya itati taliballe ga nuga kitte ni giri tikanta kitte taliballe ga nan tano ado ke alli de bendi lambe gonni maga nonga ati nyi lambe ke kunnuna kaso kunto kuma bu ganje da de lamba ko yonto maga ati ngiri ba kin men men kallu siki maga kala sino so awaro no ko ngi tan nan daga te de hangendi men kallu siki na hilla kapendo bidia ngana kenjo ngade bendi aka man do ke alli de ben adi ki unya aga mo go be nyana akara sunna gumen ta ga batten kendi dange palasin ta de be ke dir wana karanye wajun de ke palasin ke de be dir amma dangu di mu kun ke sin ta ke de be dir madarsa ken ke silla wanya na ke de be amma ku ku ke sin ta idan inna kenyan mawadi wallahi wallahi da debe ñimman ko tilin wannan to on ki kiititi hadisa ne on ki kiititi qur'ana ne da debe nga sirono amma jahila on ki ta haka da mu fulana ne rada ñeeradaña kam wa ke fulana ne rada ñeeradaña kam wa ke ni kayir xoreñi doradaña kam wa ke su gana ni sugana xoreñi doradaña kam mogoga ay goni ñimme debe nkeɗa ñimmena sehano ñaxillo karaga kumenu xilli nanti sehano nan te wa ka kunyana yinu mogontu ke higa dom nyana nan ka so kismanu da nya kam be sun maka he <laughs> ina dom kismanu da kam tiya bo karta kismare kisma fulana da kunna da kunde watin ngayanga ni kan nan kakai se hano ko an caga tin ona sunna mutu ona tawhidu ngutu eh. o ku menu barama nya lanki singa tini ranu menu kunyan tin tini kadi ona to kono ona ka kapen to kono ona bidan to kono ona to ngutu tawhidi o de ben daga na kana kenya do kuti ayi o to ko hoka sen kamma sa on to ko hoka sen kamma hoka sen ni kannan yi tawhid Allahu akbar sunna hoka sen ni ka na'am مكاهي آه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين آه. وقت توحيدين آه. makahe o goni gati ho gase nyani kan nan ka gai tauhid kan ho gase on daga awara لا لا لا حديث يتي سهل نجيل لنغاكا وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وعن عبد الله بن عمر عن عبد الله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تألف قال أتي لا يؤمن أحدكم من برمتة حتى يكون هواه ما يمكن لغنيا تبعا بتانا يا لما هندغني جئت به انجدرت تبو Allah ألا na mumini mafaren do kebe أن yun killu munna amma faren do kebe garan ke nyongi lungun ga barake nyan na nyongi ke lungun batu kembere nga mumin eta an ka ga ti mumin an tan marjana qala an-nawawi an-nawawi ti hadithun hadithan ta sahih wa nasa an tinani rawayna wa da hilla ti kitab al-hujja hujjan kitaban li bi isnadin ti sanad ya sahih ke basani nawawi da sanli amma to anan pankan daga nan ta bayu nyan hadisa ka sanadun amma matinu golle nga kamma idan wasa an da sanadu da'if idan hadisa ke manan ni kannan kakai Allah ki tempe paren ki tempe an ken nyongil lungum barakenga anda nyongi ke lungum batuna hota na utu an anda nyana mu'mini wanda man nyon ke lungun nan dungati Allah ki te ke paren ki te ke wanda wa qala ash-sha'bi كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتهاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقال الشعبي الشعبي كان بين رجل igome من min من المنافقين قال المنافقون ورجل ado igo من اليهود قال yahudinunga khusumatun gajanga gajanga nya يقول yugo do yahudi anaga فقال اليهودي يهودي يقولتي نتحاكم وننكيتي إلى محمد كت محمدية صلى الله عليه وسلم أتو أنك فارن ننكيتونا عرف يهود كده تو أنه ننتفع فارن لا يأخذ الرشوة أن تكيتي مصلقنا إذا كبه غلتي سروفه ما كاهدي yahudu ke datu nanti farenta antara gana wa qala al munafiq munafiqun ti natahakamu onan kiti ila al yahudi kata yahudina li ilmihi atwa gundanga ni annahum nanti yahudi anoko yakhuduna rishwa wa kiti musonga wa kellagana fattafaqa illi magamu warni soeganya keti ondaga muhammadun keti ondaga yahudan keti anke nyanda tanga muhammadu dinan kammo ondaga kitani kikati an kenyan yahudiyan ondaga kita ka yahudianu ni parce que yahudi an kallan mana na wati kun toro ku e wakiti musol lagan inda daga ta to kita kya idu kini biten in ka faran ko nikenta kiti musora gana sare sahe yahudi a kya kento munafiki ke ka to hinna kenya mo gadi kana daga faran nan dal muni ke to di maka amma inda daga doru to ngunna nonye illi ma mo ayati ya kahinan illi gijan katane goya anda munafiki ngani

idan aya kena kan eh, ke qissa na kan nan kako ene kiti musa arreshwa to anon ti hilwan aganani idan pakken nyaraganga sahe an to munya nan maka idan pakken laganga allah tan pakke ke kitam man na wa bugandi to anon tanga na bugandi nonga anda bugandi allah kan pakken kitam mo koy lengi hinu ko ga mo su ya gangia amma gella ganani kenya ga he an gana da bar so anna haramin ya da bari an ken da kinyo an da raga an wanda haramin da bar an de manda no wanda haramin kiti muson daga me afi amma idan masala nan do sire ware me amun de nan bitigil la kan aga daga kitara nga anyi me atanga ma ho abugan de suma kanyi metam pindi kame to ngana ma inda kinanga to anon tanga no hokinan nan pakkan kitai tiken ta gilli kiti musoi sahe kenya anda kenya sabo anga kinyam pakkan ngamo amma daga hankamai gongari na karsa take na bitigil laga de ma ken kiti muso sonye a haramun ni walla daga sagu biti gume ngure an ngana bugan di ko na ta hakikin nan nga bitigi mutu kaka walla daga ka gume nan na karsa bugan di kan su ngewa ka hakikin nan nga ka ka utu ke loye kaka kun kiti muso sonye kun ta gembe fe suro fe ku ya sahe idan monan cagalo halle dunan su jama'a har ka hernun jama'a arwe suwa kiti mun so anta daga na jama'a da sai ekonomi ga sunono nautu demil ke na lawar ha ta wara be gara han kama be girni preza be girni ta kiti mun so laga na ho anta gabai ministri be gara fita baki batendi na da kiti mun so laga na kayar mun kame na na jama'an palakina na ta ga le ho anta gabai amma inta sikitele ngana ko ni nan ta na kiti mun nyara gana hmm. itina da bunun dinne da bari yan kwande kam bunun dinne kiti mun fakai idan hillandin ni kan nan kagai munafari ko su sugai ken non kiti to qur'an non kiti hadithai ko ya ga ngare mo kombe atimani indaga kiti yahudi andi yahudi anum be ga to uzair na allah remenye atindaga kiti na iga konto me birambe munafaqi ke bara few makite lagaruna ñamminna gijankatana ñanu konga est ce eska seren nan kawana kata nan kan nan dungati ken kitenga nan bara paran kitenga wa kenyanu on maga kayti len go hubi no hakina me kam kamma odo hilla kapanu be no ga me kamma odo be no ga me kamma islam nafaqinu na qur'ana ngayan ko igatine ay intadi magan daga ke kelluani magan daga ke kelluani wallahi haraw kana maga gemon daga gijankatana nyana ne ko ke munafaqi ga dunga mo ko me sun mo ko bane nyai am ba ogana sigi ti faren sarakia ma ni metam pinan tan ngene faren kiten ma ga ni metam pin haranga me ga nyaran kambo nga kenta tinyenonga amma na rada ganan nan kiten da baranya me hita na gantang ke ngom man nan baran min faren kiten ko ta na gantang idan har lenki ke torano kamma an ga tiranga lagan na me so gonga an ga na ti haritan tan na ti tan kun kitabu kun to gononga an na kun kitabu kun to gononga an kan na an ta har banetu umar nan tin ja hotu nke ken ta hotu nka ori ya ga da me so ri kebe da to munni kan nan kare e ko daga nan tan ken karantan an ka ha soron nan to on poi an ka wanten an bi an na muni to an ta har bane tu an tare ti ke ni umar uyi umar uyi ken nan yodo sar kai tu nyirni ha sahadatul miladiyya wala sar kai tu nyirni un kibar gani umar ka ga nan ti to un kibar ken nan yodo diploma nun do ko nun nyirni ori ya ugara me so ri kebe atun munni kannan kare an kallenya ni min kallenya na ma o oku kalli kusoyeti tonguye wona tongu mun daga no ko be sun daga dai to parce que arañonona me soori nke kallen peti tonguye an ken kallen peti tongu na tongu mundu makaye amma ken tano an care kota kenñahe konnanda an do ken na tage tongu ken ta kentaxa konni a soobe abou jamila نزل في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى سعد بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله وقيل قنانوت نزلت آية ينقى في رجلين يقول الله اختصما إهل فقال أحدهما إلي دوبانا بيتي nakarafahu owa kiite nga wa wurgini ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam kata nabiyi menga sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akharu bananti ila kab ibn al-ashraf ona kiite nguri kata kab ibn al-ashraf yahudi anyani bani nadiri mankajan thumma tarafa'a kam palle illi da me so gida kiite nga da wurgi ila umara kata umaru ya fa dhakara lahu ahaduhuma al-qissata illi dubaran bada qissan kwani umaru da ora me so gida keti on daga faren banganga keti ay on daga kabu bin al ashraf o oda me sogo o gemari sata o tanken fa qala umaru ti ladhi yamman dangani lam yarda yamma be ga madu nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti farenga akazalika ti inna wa mawadi amadu ga faren tan qala nam igon ti yabo fadarabahu bi sayfi umaru da katuti ka hanga qatala wa da kari allah sahe idan ka qahani yere mubham nyana aranya na ni illa aranya na ni illa amma igoni banan tin daga farin ni banan tin daga ni al ashraf ni ma imam agigamu idaga umaru ni umaru da kari manin umaru ga kari warni arkafir na amma bara farin ki wa an ga bara farin ki dinga mun tanana halle umaru ga sirabe kalli kunya ko almama gondi billahi alaikum ha sahih a hakene waqi kor adimina mina min jawren nyango kundo kunda hay umaru sere karinto kunya kene ku kana ku tubando ko ngi maka umaru sere huru zirto libe kunya imendi kata mi rabinga umaru ga sere be kalli kenno manun kawa ku min kawa ni kariya o ga mi karo ma ga kinya alma minu kunga o ga mi karo ma kinya hitana kenga amma umaru kalli ko ko pala sun kinne maka he idan yala tuwana cuga ni umaru dan jemo ko hinta nyemene wa itaran ki titu qur'anan do hadisa nga anti ayi mon daga karta no ko ngan tinje ati abo ko semben tingera laga ngalle awan ti ga tu qur'anan do hadis an ga madunga dikenye se hentin ke maka qur'ana gara hadis an kanin ke maka an ga dunga te dunga ta an ga ta dunga ta to kono nga na bangan da an ga madunga ga ga serbe ga madunga tu qur'an do hadis ki ah, te nga kafiri anan a hata nga kalla kam mo idaga kata serta na di jabe kundu lagarun ni kannan ka gai sasa ga kata Allah kitaben nga amma ran ke nan ke ti we to unti mako le munu nyani to unti maka ima ha miya a e ikunku ide ke kita be ga kunni to no da me sori ke diawo honu ti kundu honu ti kundu kitu nyugano wallahi ma mame sori di jima'u nyini kamma nka garanti ana titi da me sori ga an ga nyini kite ka ma ngari kitabe me da bada akan na tida me so ga ida me sori kan kitabe di ko da ka kunni ni kite nyugo tu soron da me sori ga nti da me sori kan kitabe di a kitabe ko ati te ka tinge me ga be kon kilunga di nti nge kan kitabe mu kan no ko be amala sahihul bukhari ani bayi tan tan tan ta ke babu di a muslimu di tan tan tan ke halle ni kiyai an ga masaka na tun na ko yanga an ga halle da me so kan kitabe ati da me so ga ta anti ta igara me so ga igara me so ga nan ke no maka he an maino an na ngari kitabe ari gara me so kan kitabe ni kenga ati bo sa to ne hikenya ma di hinya mene kam muhammad dalle ko mi gara me so no ko ban Allah kenya ko o kana daga kitabe ke hay to ano be mu gara me so no igara dalilu be nunya kuti dallenni ke kuti o ko ba basu nya kam wanda basu nya kam ma oro hona bugu katwanu ngana meso dalile nyamba kanonga an kan dida so ga ngema kan to ga ngari na ko ne ati tilla hiya gundi ni jamanya ni timanya gundi jamanya an yanti da ko jamanya nan to anu na meso ga nan tirni nonye gara meso be da na ko ni an min ga tirni jamandi da di dun ko wa ba ti tongu nyam yi ike woni cekite woni alan ko so imato mamu kita woni mo ndi kyan ko brenga iganan tirni ke banga anta tu bun masudu di tuwa kun takan ni kan nan an nan Allah na tun ta tatu maliki anu gan ta kebe tu da tuwa kun ta gan dikata Allah la ilma lana illa ma 'allamtana fare sallallahu alaihi wasallam jibril da tirni qiyaman ta ni kambire ga gai ati mal masulani ha bi alama min as-sa'id an kan dimantana umaru diga mai go koy ahalle da tirna ta al-haqu qadim to munyan kasa umaru diga menga ni gara ke ko den ka tungu heddi ka tungu ni ke bane tungu nyang ka tungu murdi ga men an ken kan ko itan diga men tagilli anti to anon da men so ri ma men sori ken ko kananga hillandi anya munana kidi di hadisan tananga hadisan ke hadisan nyel ga lenyen daga kitaben to an anyi nadi o gana dan kitaben a tanga tu hube gani hadisan ku tangande nyagotelle bon ti sa tan do serenta hadisan tangande kibare ona ke kiti akam ma faren da mani kwadi ona ke anyema ka fani tan tangande ko tan ni tangande no non da rendi kame idan iju kunni kiyai anda kiti no ko be rendi kame ta ga bondi ni ga to killu killu mbugandi eh. ni keni ta keni kiyai ande killu sugan ni tanairan to ko ka kede ni tawna kenyama hmm. kenga nanya me yaga wakite hinu ngo idan umaru ser karinto okuna kuna kunya darjan kinnu kunye o ginyana soro goronga ni nya hota nay wallahi umaru dan ke karndi an kawa to ska da faren to hillandi faren nyin man to mamba jala jina faktuluhu serbe ga ni dinan nyilla ga yerte de kada kari serbe ga bara faren ki tanga mabu islama gondi diwa ando kallem bana nan kawa amma kunya haikele lenki ganya na hita nay to so nin kallada kiranta gilli awa kiranta gilli kiranta gilli kiranta gilli koyren men to gorna giren men to gorna ada kanuna lemmen to ta hota na ati kummiren men to gorna abada christian ngana to be konni kenyal lono lemine nga gane ho wanda minne kenyal lono lonti kenga ma ndo kristen na kake makaye nka kiyare menire menga njebere menga ni lemenga njan kawa to gorna man kenya kawa to gorna to munya ni nge ha bana nkenga wallim mananga wallim bayyana nga wallahi am pakan ngin kama. mellem mete ken de ko ni kenga kitabun dini koni togorandana haɓeñani de ma na gana dunge serebe dangani amma har sa kunningirangan no men ñugonu me ke ken ni ga men tan anta xunte ñanta dingiranu ñugoni ñimmen neenga nukuɓe dictateur marnduku ga nukunuɓe no ku kotana an jama'a ka kahini jamanga kahaminiranga tila leminen togora kai haranke ngada ganu na togora ke haranga na togora Allah nda ga gilli jondi gadi ken jamu yiwa qurun ki di kata Allah kitabena fare sallallahu alaihi wasallam ati togora ndenni ha benya galle ha benya ni remmen togora na ako ho ganan kembe ampo honta di togora ndeke ken nu ampo honta di amma honu daga na to buru buru buru buru autu ni ralle men Allah ta artene inati sumbukute sumbukute hede allah be ga tona to ni faran be ga tona sumpun coni sumpun coni killungano akutu kuti killungano kenta kuti killundi anta soni killundi ken ke dina ñugoay ngille men togorana kiya ya nyame o su kati katina ke hama ñeme le ñagarengana yagini na yigoa mundunu keɓe dina ngamaga ana kinai amma n kembe gana haɓa talla kenta do ko axalleni o gana to a kinni sereso an pajuntadi o nda to a kinni curuntenga wa ne xa wakin wakinna de haga na ko do ho man kan igati wara ya garan kin modin talbe ita takinni itara punya kutu sa sasa kare nga kai kun ta kare me ku ni kundu do kundu idire idire dira kanu atin da ngani iti kare ngari na kina inti maga dungede maga dungede kutie mhm. kute hedike kati kute hedike masu ba da allen me an ken allen mello tan da tan kara hmm. awa qur'anan karna hadisa no da hoga be garidi adi dina nya rentu ke mon an daga kana kini kenye ana dina murundi hmm. ma allen men kin mon dalbe kebe galinga kabila ndai na hmm. da bari ba allen men kin ade amma kin da dai men kin sunna gume ibutu so ina ngemai nyaan ko tay din ta daga na alle daga ire nganu ko be gawo قلنا فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت فيه مسائل مثلا دندن داخل الأولى هو أنا تفسير آية النساء النساء آية تفسيري وما فيها له بغير من الإعانة قلد يمندنا على فهم الطاغوت طاغوت فهمين كما warni surati nisa dan kaya do di no dema nan ti jang ka serebe gana ti kata qur'anan tane an tane tagutu nyane andan ken kiti hon tagutu nye kite suga ita qur'anan ga kite suga ta hadis ga ken kite to ti tagut idan ayatan kan nan kagai alam tara ladzina ladina yuzumun أنهم آمنوا بما أنزل إليك آية الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية الثانية هي لنا تفسير آية البقرة بقرة آية تفسيرنا وإذا قيل لهم قل لكم أنا أنا تمنافقون لا تفسدوا كما قبلوا لندي في الأرض منيلي الآية آية كم فقالوا إنما نحن مصلحون في كل سر دانوني الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الثالثة سكندي تفسير آية الأعراف سورة الأعراف آية تفسيرنا ولا تفسدوا في الأرض كما بن الدنيا بعد إصلاحها أسر ينبني الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الرابعة نعتني تفسير أفحكم الجاهلية يبغون سورة المائدة آية التفسير يا لجاهل أغنكيتي كنا كن يمورون sere sangara qur'anan togono na hadisan togono daga kite tana tanda jayna on kite nyamun al khamisa ma qala ash-sha'bi fi sabab nuzul al ayati al ula al khamisa karagande ma qala ash-sha'bi ho ke be sha'bi gada ko ni fi sabab nuzul al ayati al ula aya hanake yang ka sababun din nanti eh, munafiqu yahudi anda me soori nanti eh, yahudi anti daga kiti farenne mm-hmm. eh, munafiqanti indaga kiti atananni

tere suga tongondi ti alle tongunya gana anga tongondi ti alle anga kitin ti qur'ana ndo hadita tere suga ti tongondi ti alle tongondi ti fare nga garanya gani anta kitin ti alla digan kannga anta kitin ti fare digan kannga ken hatam ni alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaykum wa unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu yudhillahum dalalan ba'ida وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت رأيت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. السابعة قصة عمر مع المنافق. السابعة نوندي مسألة فائدة تقرقرنا قصة عمر عمر الفاروق أقصنا مع المنافق كاينو منافقنا منافقنا برا فارنكي تنغتين دغ عمرنا دمنيا ada هذا غنم ada kari. makahe umaru sere hure nga sage natta manime okko hay kunya nyana almaminu umaru gani tere be karne faran ka ta alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyin abu alaiha bin nawajir farante awaa ma tinke faran cunnanga ka nyaari ngan cunnandi adin torin danon cunna onu gani kanda yemu kanda nanu gani kada kinyinde nya kamata ka faran no nya martikai umaru da ke kamankariya tikahanga futundi kalle hede amma hen ta yonkinda ga nyoro de fa darabahu bi sayfi ada katuti kahanga aga nya ganda hen tan na tama ututi kalle ara yong kinya kemo ada kahanya rai ka lo no serga timana na kari hmm. fa qatalahu ada kari umar da kari umar gara kari farenta anda anda islami kariwa fare sallallahu alaihi wasallam umar da ngana anda sirkar kar kundu do kunduwa fare majarage idan keda ko nan di faren ka wa nyaare ne ti hinu sikki qawlan diga ma ti kada kenya wa fi'lan aro diga aro golle ay ngara da bari wa takrira ida nyaajo ndi walli da ka jo ndi ada sabatin umaru da ke kari faren ma jaragi ama ho ho ada sabatin dia sahe keda ko serben islam ben na bara faren ki tenga bara alla ki tenga ado kankute nyankawa gello ka gani islamino ya amma galimi serbe dangani maxate prisoni layi men di compo muman layi men di aɗaniere aɗan entré anda kara kasiri an kara sere suka barakitinto qurana ndo haditanga hine hede anga to kumaxanene ñen o kumaxana qurana ndo haditan kiten toxono hinenene ñen amma hi qoor qoor qooro ñandina ñambonna wondaga الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الثامنة سيقول لي كون الإيمان لمن كاغن لا يحصل أن تكتن لأحد يمان دغني حتى يكون هواه ما يمكن لغنيا تبعا بطانا لما هون هندغني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فارن غرتكن أن لمن كان كنت تكتن تندمن من يمكن an yon killu ngana batu ti fare li ko nga sallallahu alaihi wasallam